أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم ثلاثة شدة رمضان shekara ta 1939 wanda ya daidai da 22 ga watan biyar shekara ta 2018 da izinin Allah za mu tashi aya ta 32 a cikin suratul furqan na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا نعم سبحانه وتعالى يرى قيامنا yana gaya mana irin shishigi da tsaurin ido da taurin kai irin na kafarai game da alkur'an kuma game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa lalzi kafaru kafarai suka ce nan shawa ko ma yahudawa ɗin laula nuzila alaihi alkur'anu jumlatan wahida me yana saukan masa da ƙur'ani jumlatan wahida wato karo ɗaya a saukan masa da shi baki ɗaya kamar yadda aka wa waɗanda suka gabace shi na daga annabawa da manzanni wato su su sauka ɗaya aka yi musu baki ɗaya a taura kusur da guda aka saukar da ita injila kusur da guda aka saukar da ita ba ta zo a rarraba a rarraba ba to shi ne suke cewa wai me yasa shi ma ƙur'ani ba a saukar masa shi haka ba ya zama jumlatan wahida wato a dunkule a saukar da shi baki daya ba a rarraba ba to kaga shi shigi ne wannan mai ruwansu allah nan da ya saukar da alkurani shi ne zai yadda yake so kuma ga annabin nan da aka saukawa shi bai ce mai isa to su mai isa za su shi shigi a cikin wannan suna cewa wai don mai ba a saukar da shi lokaci guda ba to shi ne allah ya ba su ansa yace kadhalika linuthabbita bihi fuadak kadhalika haka kuka saukar da shi kadan kadan linuthabbita bihi fuadak dan mu tabbatar da zuciyar shi saboda mai saboda idan ya zama lokaci ɗaya ne sha'ani na ɗan adam wani abu za a iya manta shi a ciki ko sai abu ya zo sai allah liba a ina aka yi maganar wannan abu sannan kuma yaya za a yi masa fahimta amma idan sai da abu ya faru sannan aya ce sauka nan da nan za a gane cewa eh ashe wannan ayar ita ce amsar wannan abin da ya faru ita ce bayanin wannan abin da ya faru yanzu amma idan da lokaci ɗaya ne ba sai allah limito akwai ma dalilin a cikin wannan abin da ya sauka in akwai dalili a ina yake sai an je an talalube a samu shi to amma abu ya faru aya ta zo kaga za a fi ganewa cewa wannan ayar ta wannan abin da ya faru ce na biyu kuma don tabbatar da zuciya na musallallahu sallallahu alaihi saboda me saboda zai fi masa saukin haddacewa da rikewa haka nan mu ba zai fi mana saukin haddacewa da rikewa ina nufin sahabbai wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa za mu ga su a wa'inda suka gabata ba wanda yake haddace littafin sai wa sai annabin da aka saukawa sai ko mutum ɗaya ko biyu a taura ba wanda ya haddace ta sai annabi musa sai yusha da ya zo a bayansa haka nan injila ba wanda ya haddace ta sai shi annabi isa sai albajirinsa ɗan ɗan ɗuku daga cikin albajirinsa saboda mai saboda jumlatar wa'i ba ba ƙur'ani ba a lokaci guda ma an rasa mutum saba'in wanda suka hada shi alkur'ani saboda mai wannan saukar kaɗan kaɗan ta sa sun rike alkur'ani wanda yana nuna mana cewa ashe ƙur'ani ya sauka ne kaɗan kaɗan don rikewa don fahimta don ganewa da san farkon saukar da alkur'ani a nufsar Allah yana ta gaggawa ya rike eh, ya rike abin da aka sauka masa na alkur'ani Allah ya ce da shi لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآن فكر إذا موسى حرشك لتعجل بينك قنقاوة كرنت القرآن إن علينا جمعه تارى ما شيء أكرجنك واجبين وقرآن ذكرنت الدكيشي wannan mun dora wa kanmu wannan aikin ji Allah mu za mu karantar da kai shi mu za mu tara ba shi a cikin kirjin kaga hikima kenan ta saukar da shi kaɗan kaɗan warattallahu tartila warattallahu mun rera karatun alkur'ani tartilan rera ma'anar rerawa an fassara shi da fassaru da dama an ce ma'anarsa wa bayyanahu tabinan mun bayyana alkur'ani bayani saboda za ka samu wata aya nan ta yi magana sai ka samu irinta ko makamancin ta can ta ƙara bayani sai ka samu wata makamancin ta can ta kara bayani wannan zai sa a daɗa fahimta a ƙura'ani ko kuma mun fassara ma shi wa na hu tafsira kamar yadda zai da bin aslam ya ce mun fassara ma alƙur'ani tafsiran fassarawa shine ma'anar warattallahu tartila amma a ɗaya daga cikin malamai yana cewa ma'anar tartil shine mutum ya karanta alkur'ani kamar yadda mala'ika jibril ya zo ya karantar da ana ba na kwatanta karantarwa kama haka ko da ba zai kamar wancan na biyu zama yana hango ma'anarsa kwakwalwarsa tana hango ma'anarsa na uku zuciyarsa tana karɓar abin da ƙur'ani yake gaya masa ƙur'ani ya ce yi ya ce eh na karɓa zan yi ƙurani ya ce bari ya ce na karɓa zan bari na hudu gabansa su aikatar da abin da aka gaya masa ɗin da abin da ƙur'ani ya gaya masa gabansa su aiwatar da shi to idan an samu wannan shi ne an samu mai an samu tarti da ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن Wala أَحْسَنَ تَفْسِيرًا وَلَا يَعْتُونَكَ wa وَلَا سُجُوبَكَ بَأَصُوَكَ بِمَثَالٍ أَمْفَسَرَ مَثَلٍ تَفَسَرَ بِي wala ya tuna ka bi matsalin ba za su zo maka da wata hujja ba illa ji ina ka bil haƙi sai mun zo ba da abu da yake na gaskiya wa a sana tafsirin mafi kyawun fassara su zo ba da wata hujja me yasa ba ya ƙwarhani kaza ba eh me yasa qur'ani ba kaza ba sai mun zo ba da mafi kyawun fassara da wala ya tuna kami masalin ba za su zo ba da wata aibatawa ba a alqur'ani shi kokarin sai sun aibata qur'ani ta wani guri eh sai in huwa illa qaulul bashar maganar dan adam ne to sai mun zo ba da hujja mu kuma wanda zaka ba su wacce za ta karya wannan ta'annucin nasu da aibatawar da suka zo da alkur'ani shi za ka duk zai ɗau wannan ma ko dai aibatawa in sun zo da aibata allah zai zo da amsa in sun zo da hujja allah zai zo da bayani wanda ya fi nasu ƙarfi to gaya manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya maida musu da amsa ta ka wala ya tunaka bi misali ba za su zo maka da wani misali ba na aibatawa ko na hujja da suke da ita illa bi ji bil haqqi sai mun zo maka da gaskiya abu na gaskiya wa ahsana tafsiran mun zo maka da mafi kyawun fassara da abin da suke nufi الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا أضل سبيلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم وأن ذا أتاشيس على وجوههم كما أنا جنس أبو سافسكس كما سنة kuma أبو سافسكس a bisa fuskarsu wai kawarsu tana sama fuskarsu tana ƙasa haka suke tafiya ila jahannama zuwa wutar jahannama to ulaika waɗannan sharrul makana su ne mafi sharrin matsayi wa dallu sabilan su ne mafi batan sabilan hanya wanda suka zama haka saboda mugun su za a tashe su a mafi yau a mafi munin hali su suna tafe kafa a sama fuska a ƙasa har a kai su zuwa wucin jahannama wannan su ne mafi sharrin matsayi da kuma mafi bacewar sabilan hanya ya zo a cikin hadisi sahihi daga anas anas yake cewa wani mutum ya zo da yi ji wannan aya ya zo ce ya rasulullah kai ko yashurul kafiru ala wajhi yawmal ya za ta tafi kafin yana tafiya fuskarsa a ƙasa kansa eh, ƙafarsa a sama faƙara sai manzo Allah ce innal amshahu ala rijlaihi qadirun ala an yumshiyahu ala wajhihi yawmal qiyamah wanda ya tashi yake isa shi yake tafiya da kafa ya ba shi ikon tafiya da kafa to mai iko ne ya sa shi kuma ya tafi da fuskarsa gobe alkiyama domin aidi shi ya yi shi ko wasu dabbobin ai su ma haka suke tafiya wasu a tsaye wasu tsalle wasu kaza to wanda ya ba shi waccan kafafuwar tafiyan ne kuma zai nufe shi ya tafiya da fuskarsa gobe alkiyama don haka kenan allah mai iko ne akan komai amma don menene za a yi masa wannan don wulakantarwa don wulakantarwa da uristarwa cewa lallai aikinsa mummuna ne da haka shi ba yanzu ya tafiya a bisa mummunan kama wanda duk wanda ya ganshi ya san ba lafiya eh? ko a daga ga mutum yana tafiya kaguwa ko hannu a ƙasa kafa a sama kasan ba lafiya sosai to yaya kuma wanda da fuska yake tafiya ka san lallai babu lafiya don haka dan a wulakantar da shi ne za a sa ya tafiya a kafa gobe alkiyama kamar yadda ya wulakantar da manzannin Allah kamar yadda ya wulakantar da zancen Allah to haka shi ma za a wulakanta shi gobe alkiyama ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا لا الله تبارك وتعالى زي جيرو منا بيانا wato manzanni har da ulul azumi a ciki don ƙurƙurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inda fa yake shan fama dinnan da kafiran makka eh? su ce me yasa manzo yi kaza me yasa qur'ani bai yi shi kaza ba to haka su ma waɗancan da suka gabata suka yi hakuri da shi suka yi hakuri da mutanensu har Allah ya nuna musu karshen su har Allah ya nuna musu karshen su don haka shi ba ya yi hakuri da mutanensa a karshe shi zai nasara su kuma su za su kaskanta shi ne cewa laƙad atai na musa kitab ga mun ba musa littafi shi ne a taura Wajen a a وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وجعلنا معه أخاه من سنة tare da shi waye dan uwan nasa haruna shine haruna kaga waziran muka sanya shi zama mace mataimaki ga shi saboda shi ne ya roƙa ko yace waje alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri ka karfafi dan tsena da shi saboda nan musa yana da gura baki saboda abinda ya faru cin yana yaro a gidan firawuna da hmm? shi ne ce ya samu wana allah ya saba masa mataimaki wanda inda in yi bayani ba a gane ba to shi zai kara bayani shi ne cansanya da kansa ya zaɓa haruna ɗan uwansa ya zama shi ne mataimakinsa allah ya ce ya sanya haruna waziri baki gare ka faƙulla sai muka ce da su in ji allah wato nan musa da haruna izahaba ilal da kan kadzabu mai ayatin ku tafi zuwa mutanen da suka ƙaryata da ayoyin dambar na tadmiran sai muka halakar da su halakawa ran Allah ya ba mu kanun labarin me ya faru kuma me ya sakamako an aiki Musa zuwa Fir'auna bai yadda da shi bayan ƙaryata shi ya sarrafantar da shi sai kuma sakamako shine halakawa amma a tsakiya akwai mai akwai labarai dalla-dalla akwai labarai dalla-dalla irin gwagwarmayar da annabi musa da haruna suka sha da fir'auna eh, na tsawon lokaci da irin kashe bani isra'ila da fir'auna ita yi da yadda har aka zo zamanin da za a haifa annabi musa da yadda aka haife shi da yadda aka jefa shi a ruwa da yadda ya rera a gidan fir'auna da yadda ya gudu daga gidan fir'auna ya tafi madiyan da yadda ya dawo da yadda aka turo shi gurin musa a gurin annabi a gurin fir'auna eh, da irin amsar da ya ba su da shauransu duk wannan yana tsakiyar wannan kanin labar. وقوم نوح لما كذبوا الرسل وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح حقيقة كتنا متانا النبي نوح اذكر قوم نوح ka tuna mutanen annabi nuhu lamma zabar rusulan lokacin da suka karyata manzanni to manzanni nawa ne azaba na annabi nuhu da manzo ɗaya ne shine farkon manzanni amma ana an ce rusula sai aka ce manzanni saboda duk manzanni ɗaya ne duk wanda ya karyata manzo ɗaya ya karyata sauran manzanni baki ɗaya domin dukkaninsu 'yan aikin allah ne ta baraka wata to don da sun karyata annabi kamar sun karyata duk shauran manzanni kuma kasancewa annabi shi shine uban manzanni eh to da haka karyata shi karyata dukkanin shauran manzanni shi sa ce wa qauma lamma kadzabu rusula lokacin da suka karyata manzanni a gharaqnahu sai muka nutsar da su kaga shi ma sai aka faɗi sakamakon abin da ya faru sai aka faɗi sakamakon irin tsawon lokacin da annabi nuhu ya zauna a cikinsu shekara dubu ba ba ba ba hamsin yana ta kiransu yana ta gargaɗinsu ƙala eh, rabbi inni da wata ƙwami lailan wani haram wani mai zin du'a illa firara فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا duk wannan gwagwarmayar tana tsakiyar abin da ya faru da kuma sakamakon sakamakon shine a garaƙunahu mun nitsar da su a cikin ruwan teku ruwan tufan waje allahun linnasi aya duka sa ya su zama aya ga mutane waɗanda za su zo a bayansu a su ma in suka yi irin abin da suka yi to su ma fa azaba Allah za ta zo ta mai su atanna lil-zalimin azaban aliman wa atanna mun tanadi azaban aliman azaba mai radadi lil-zalimin ga azzalimai mun tanada musu me azaba mai radadi sakamakon me kare ta manzani, shine Allah tabaraka wa ta'ala ce inna lamma tagha al-ma'u hamallakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wala yace waja'alnahum lin-nasi aya wani can kuma yace linaj'alaha lakum tadhkirata dan mu sanya ta zama tunatarwa ne gare ku wata iyaha udhunun wa'iya kunnuwa masu kiyayewa ta iyaha ta kiyaye wannan abin da ya faru domin abin da ya same su kai ya same su وعادا وثمود وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا الله يتي وقوم وعادا ka da mutanen adawa wa samuda da samudawa gane ko ad da samud duk larabawa ne suna cikin al'arabul ba'ida larabawan da an karar da su da halaka ta zo duk ta halakar da su baki ɗaya su duk kuma suna wajen ƙasar yamma wa ashabar ras da ashabun ras an ce wani yanki ne na samudawa ko kuma wani gari ne daga cikin garin samudawa ikirima ya ce a ah, su mutanen falaj ne kuma hum ashabu yasin su ne mutanen yasin na uku kata da ya ce falaj min kural yamama tana yamama yamama tana cikin ƙasar hijaz ibnu abi hatim ya fitar da hadisi da sanadin sahibu abdullahi abbas ya ce ashabar rassi bi'irun bi azribijan wai rassi din wata rijiya ce azribijan azribijan ga an shiga can wajen su pakistan sauri shi kuma ya ce da ya karbo daga ikirma ya ce an rasu bi'irun rasu fiha nabiyau rijiya ce da suka tunkuɗa annabinsa a ciki suka binne shi a ciki to shi ne sai aka kira wasu da sunan wasabar ras ko da ba a san yan ina ba ne amma me yasa aka kira wasu da ras saboda ras rijiya ce da suka tunkuɗa annabinsu ciki suka binne shi dama Allah ya gaya mana farikan eh, kan zabu wa farikan taqtulun wani wasu annaba karyata su ga wasu kuma karkashe su kuka to haka wannan yana daga cikin mutanen ras suna daga cikin wanda suka kashe annabinsu wa ƙurunan bai na dalika kathira ice da wasu tsaraku bai na zalika tsakanin wannan kathiran da yawa wanda Allah ya aiko musu manzanni wanda ba ba iyakarsu suna da yawa tsaraku wanda Allah ya turo manzanni amma kuma sun shuɗe suna ƙaryata manzannin wasu ma sun kashe manzannin nasu a wannan tsakanin an yi su a kullum da lahul amsal a kullum kowanne daga cikinsu wanda aka turo musu manzannin rabu da rabna lahul amsal mun bayyana masa hujjoji nan al'amsal al'ujjaj hujjoji wa wadana lahum al'ajilla mun bayyana musu dalilai na aiko manzannin na manzannin manzannin namu sun musu bayani sun zo musu da hujjoji sun zo musu ma da mu'ujizozi ma amma duk da haka dai suka karyata su kamar yadda katada ya ce wa zahna al'azara anhu wato duk mun kauda duk wani uzuri daga gare su saboda sai da muka aiko manzanni manzan ma da bayanai manzan da hujjoji manzan da ayoyi manzan da mu'jizozi amma kuma duk suna karyatawa suna sarifantawa sai ce to wa kullun tabbarna tatbira kowanne daga cikin waɗancan da aka ce kurunan baina zalika kathira tsaraku masu yawa a tsakanin nan wanda Allah ya san kaɗai yawansu wanda aka aiko musu manzanni to wannan tabbar na mun halakar da su tatbiran halakau shi ne Allah wani guri ya ce wa kam a halaka na minal ƙoruni min ba ni nuhu da yawa muka halakar bayan annabu nuhu mina daga tsaraku zamanai da yawa muka halakar da su to shi dan kuma cewa qurunan bai da zalika kalli da tsara ku ba su yawa tsakanin nan wanda Allah tabaraka wataala ya halakar da su wace yan yan tsara ku yan zamani daya wanda suka yi zamani daya galibi tsara ku suna karewa cikin shekara 100 ne misali yanzu an yi kana da an haife yara yanzu ko to ire-irensu zuwa shekara ɗari za ka samu kusan duk babu ire-irensu sai yan tsiraru wanda ba ara rasa wanda Allah ya tsawaita zamanin su su ma din in ba ya sa wasu suna can a kwance a gida sai wanda ya san su a ce ga wannan ya kai shekara ɗari sai wane da wane ke na ɗan wannan zamanin babu su duk sun ire sa shi wannan ɗan shekara ɗari duk babu su sun tafi ba samu ƴan ƙarni guda ke wanda suka biyo bayan su haka wanda suka biyo bayan su haka da ka tsaraku wanda suke yan zamani ɗaya idan aka laluba aka laluba irin sa'annin wa'annan mutanen yanzu kusan duk sun tafi sai yan abin da ba a rasa ba to sun zama yan wannan karni ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مقر ya أفلم ya raunaha. بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ولقد أتوا حقيقة سنزو سو منزني على القرية أبسا غري ko birni allati umtirat maqara sau wanda aka yi mata ruwa mummunan ruwa eh shine Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijil mun musu ruwan sijil ruwan azaba waɗannan ba wasu ba bane mutanen saddom saddom wacce take kan iyakar jordan da isra'ila da palestine a yanzu yanzu gurin da ruwa ne shine ake ce masa dead sea a yanzu wato albaharul mayit mataccen ruwa saboda yana da gishiri mai karfi wanda ba wata halitta da take rayuwa a ciki yana da girma inda ya haɗa duk waɗannan ƙasashen guda akwai gefensa a jordan akwai gefensa a isra'ila akwai gefensa kuma a palestine kowanne kuma za ga sun mai da shi babban wurin yawon shakatawa ana zuwa mu mun je gefensa na jordan ko to duka ariyar baki daya ita ake cewa saddom ita ce kuma gurin ya zama ruwa a halin yanzu nan ne aka yi mutanen lord wanda suka zo da abin da wanda suka gabace su ba wanda ya taba zuwa da shi shine a zukura na min al'alami wata zuru ma khalaqa kun min ne kuna zuwa maza daga halitta Allah kuna barin abin da Allah ya halatta muku na daga mata kuna zuwa maza to wannan babu wasu wanda suka taba zuwa da shi kafin mutanen lut sai kuma waɗanda suka biyo bayan sa wanda suka gada musu da mummunan gado suke yin wannan ɗabi'a har zuwa yanzu kuma har ila ma sha wa'annan Allah ya ce kun je ƙaryatu waɗanda muka musu ruwa mummunan ruwa wamtarna kamar yadda ya faɗa wani ce cewa wamtarna alaihim maɗara mun musu ruwa ruwa ruwan me wamtarna alaihim hijaratan min sijjid mun musu ruwan duwatsu na azaba na wutar sijji ba sa'a makarar munzal ruwan ababen gargada irin waɗannan sa'a ya muna na wannan mummunan ruwa ne wannan allah ya mana tsari وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا لا إن كاد ليضلنا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون sabila Allah ya koma mana magana akan kafirai da suke izgilanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suke izgilanci ga alkur'ani kamar inda dai aka koro mana baya tun daga inda suka fara manzo suka ce wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira har zuwa karshe shi ne a nan kuma aka dawo mana da maganarsu allah ce wai zara auka idan suka ganka ya rasulallah in yadda hizunaka ba sa rukonka da komai illa huzuwan sai da isgilanci. sai su dinga yawa isgilanci suna wato wasa da al'amarin al'amarinka sallallahu alaihi wasallam yana nufin aibatawa da tauyewa haka za su dinga suke wa manzo a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula yana daga abin da suke cewa wai oh yanzu wannan shi ne wai Allah ya aiko manzo Allah ya rasa wanda zai aiko sai wannan idan sun raina matsayinsa da wanda musamman suna ganin maraya wanda ba bai gaji komai ba ba a masa wani abu ba za a ce yanzu wannan Allah ya rasa duk jama'an nan tamu gidan ware da gidan ware da gidan ware a rasa wanda za a aiko sai wannan to wanda yana daga isgilancin da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan suna raina matsayinsa in kana la yudilluna an halihatina suna cewa wai ya kusa ya kautar da mu an alihatina gabar bautar gumakanmu wanda muka samu iyaye da kakanni ya zo ya ce Allah ɗaya wai za a bauta alal alihata ilahan wahida inda haza la shay'un uja ya sanya wai duk abin bauta su kuma su zama kwaya ɗaya Allah ɗaya za a duk shawarar alloli ba 300 da wajen 60 da suke kewayen kaba ya za a yi da su kowane gida da allansu wanda suke bauta suke zuwa su nema masa yanka suke zuwa su nemi izininsa in za su aure in za su tafiya in za su kasuwanci in za su ciniki in ya yi musu izini su yi mai musu izini masu bari ko ta yaya suke gane ya yake musu izini kuma domin dai dutse ne kawai to yace in ka da la yudilluna an aliyatina wai ya kusa ya kautar da mu gabanin allolinmu da muka saba bauta iyaye da kakanni laula an sabarna alaiha ba dan mun yi juriya akan bautar ta ba kaga har juriya ma suka yi akan bautar ki سوف يعلمون ya العين يرون العذاب man أضل sabila ba sun ce ya fitar da su ba to saufa ya alamu da sannu za su san hina ya rona azaba lokacin da za su ga azaba za su san man adallu sabila wane ne ya fi bacewa ga barin hanyar daidai to sun zo sun gamu da ubangiji a nan za su gane waye akan daidai wane ne kuma ya bata za a haɗu da su na أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا نعم أرأيت بني labari. mari ta kada ilahahu hawa wanda ya riki san zuciyarsa hawahu san zuciyarsa ilahahu shine abin bautarsa san zuciyarsa shine abin bautarsa ma'ana abin da zuciyarsa ta riya masa to haka zai bi shi zuciyarsa ta ce masa haram ba komai to yanzu ita ce allansa shi ta gaya masa ba komai sai je ba ruwansa da mai allah ya ce mai annabi ya ce zuciyarsa ta raya masa ya yi zamba ya yi cuta don haka ita ce mai bashi umarni sai je sai zartar da wani abu da ta raya masa to haka a cikin dukkan al'amar zuciyarsa ta raya masa dutse shine allah abin bautawa sai je rike shi shine abin bauta ko da cewa baya magana baya zai iya kansa amfani ba ba zai iya shi ma amfanin da shi ba zai iya karewa kansa cuta ba amma duk da aka tunda zuciyarsa ta raya masa cewa eh aiwon shi ne zai kusanta shi zuwa ga Allah to sai je ya bi shi to haka duk shauran abubuwa su matuƙar mutum ya sanya zuciyarsa ita ce allansa to za ka ta samu yana ta kurakurai a cikin ayyukansa yana ta barna a cikin abubuwansa domin abin da tarya masa to fa shi ne daidai ba ruwansa da a'a mai hujja a ciki shin akwai faɗin Allah a cikin abin da zuciyar da kika raya mu ko babu akwai koyewar manzo Allah a ciki ko babu a cikin da zuciyarsa ta gaya masa eh wannan shine daidai haka zai je zartar da shi in ya so duk kuskuren da za a samu a samu to wanda ya zama me ya riki son zuciyarsa shine abin bautarsa amma wanda bai rike zuciyarsa shi ita ce abin bautarsa ba to zai tambayi zuciyar da kika ce ne ka zabi yasa eh me yasa ina da hujja wani abu zai dawo min da amfani ko zai zai mai mun sharri ki gaya min ki bani ansa ta kuna kafin da ya da kika ci to nan kaga sai samu me hujjar da zai yi wannan abu ko ba zai wannan abu amma idan in zama ita ce a bautar to ba zai bai sai mata wannan tambaya shi sa busi da yake cewa wa tifla in tuhmilu shabba ala hubbi radai in tafkihu ya faɗi can yi ce wa khalifin shaitana eh wa khalifin nafsa wa shaitana wa asihima wa in huma mahaza kan nusha fattahim wa khalifin nafsa wa shaitana ka saba wa zuciyarka ka saba wa shaitan ka saba musu wa asihima ka yi musu timbe ka ƙi musu wa in huma mahaza kan nusha fattahim idan suka tsantsanta ma da nasiha suka ce iya eh, wallahi yi kaza da kaza da kaza shi ne daidai to fattahimi ka tumce su me yasa me yasa kika ce ne kaza me daidai din a ciki kaza da zan yi da kika ce kan mai me rashin daidai a ciki me hujja na rashin daidai to a nan sai zama kai kana da me kana da wato karfi kenan a kan zuciyarka da kuma kan shaidaninka amma idan ya zama za su gaya ba, ba bincike kawai ka yi wanda ya zama mutum ya riƙi zuciyarsa ita ce a bar bautarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana sani wa idza ra'aka alladhina wa idza ra'u ra'uka in yattakhidunaka illa huzwa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula to shikara in kada la yudilla an aliyatina lawla an sabarna 'alayha wa sawfa ya'lamuna hina yaruna al'adaba man adalla sabila ara'aita man ittakhadha ilaha hawahu afa anta takunu 'alayhi wakila wai kai ne za ka zama wakili alaihi a kansa eh, wanda ya riki son zuciyarsa ya zama shi ne a bautarsa kai za ka zama wakili a kansa kai ne mai jubinta al'amarinsa Ha, kai dai abin da za ka gaya masa gaskiya ga abin da yake daidai ga abin da yake ba daidai ba in ya bi alhamdulillah in bai bi ba to kuma ya rage nasa shine ibn abbas yake cewa kanar rajulu fil jahiliyyati mutum a jahiliya ya abudul hajar al’abiyar yana bautawa dutse fari zama da tsawon lokaci yana masa bauta bai za gairahu da minu ana nan ana da wata sai ga wani dutse mai kyau wanda ya kuna wanda yake bautawa to abada tani sai bauta da bin wata rakal wala sai ban da farko kenan kaga san zaran kawai yake bi kenan wancan bautar da yake masa babu hujja a kai wacce za ta sa ya rike shi gangan ba zai taɓa rabuwa da shi tunda yanzu dan ya ga wannan kawai ya fi kyalkyali ya fi haske sai ya kama shi kuma ya saki wancan to kaga san ransa kawai yake bi ke na أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً am tasabu anna aktharahum yasma'una aw yaqulun mana am dinnan bal lil idrab kauda magana tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqulun wai kana zatan anna aktharahum cewa yawan su yasma'una suna ji na fahimta aw yaquluna ko suna hankalta hankali irin na mai basira haka kake zaton su to amma al'amarin ba haka yake ba haka bane inhum illa kal anam in kana musu wancan zaton to yanzu ka bari inhum su ba ba haka suke ba illa kal anam su kamar dabbobi suke balhum adallu sabila su da mafi bacewar hanyar daidai akan dabbobi domin wani sa'in dabba tana zuwa abin da zai mata amfani ne kisa sai ta je din ana dukanta ana komai sai ta kutsa ko sai ta dumbuza sannan ta juya da baya saboda ta yadda wannan abu zai mata amfani kama wannan wanda yake ya san wannan dutse ko ba a ɗauka mutum ne ko aljan ya san shi ma ta kansa yake amma ya rike shi shi ne abin mota shi yake za sa rai zai masa zai kare masa musiba ko su zai jawo masa amfani to kaga wannan dabba ba ta fi shi fahimta dabba ba ta fi shi hankali domin ita ta san me a me a me amfani ta je masa ta san wanda ba shi da amfani ta kauce masa amma shi wannan bai iya yin haka ba da aka shi mun a adallu sabi su ne mafi bacewar hanya daidai akan kan ba dabbobi na alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla wa law sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alaihi dalila thumma qabadnahu ilayna qabda أرضا يسيرا لا ألم ترى ما ك... ألم ترى إلى ربك وكي دوبا با إزوا ga ubangijinka kaifa madda zil yayi miƙar da inuwa shine wuni eh nan zai fara mu a nan wataƙila daga shida da wani abu har zuwa shida da wani abu to ga yadda ya miƙar da wunin ba a nan ba na rana wuni yadda ubangiji ya mikar da wuni mai tsawo mutane su fita su je su bukatun su tsawon lokaci su dawo kamar yadda ya ce waje hannun na hara ma'ashar mun sanya wuni wurin neman abinci mutane su ta kaiwa suna kawowa kun hmm? majal walau sha a da yasu musa sakinan da ya sanya shi sakinan wai takaitacce ubangiji ya so ya yi zama sakinan dawwamamme ya yi zama sakinan takaitacce to da ya so da ya sanya shi a sakinan wato dawwamamme wanda zai ta tafiya ya ta tafiya wani da ya ta zama a cikin rana eh? kamar yadda ya faɗa cewa kul'ara ya in ji Allahu lakum al-layla sarmadan ila min man ilahun ghayru allahi ya'tikum bi dhiya afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله لكم النهار سرمدا إلى مقامة من إله غير الله duk wannan da nufin Allah inda ya sosai sai sanya muku wuri ta tafiya kullum ana cikin rana illa ma sha Allah ila bil kiyamati ba yace haka in ya so sai sanya muku dare ila yawmil qiyamati ku ta zama cikin duk sai dai kullum a yi ta amfani da fitilu illa ma sha amma cikin ayoyinsa sai sanya mana wuri lokacin neman abinci sai sanya mana dare lokacin huta wannan ba ce ta Allah ta baraka wata ce sun allah shamsa sannan sai muka sanya rana dalilan dalili ce alaihi a kan ainihin wuni da can da zilla da yace ya sai sai miƙa da wuni kullum a zama cikin wuni to ya sanya rana ita ce dalili akan wuni ya zo in rana bata fito ba za mu gane cewa wuni ya zo ba ita ce ta kira mai wuni ya zo to wannan aya ce ta Allah ta baraka wata'. in ya so ya zo da wuni sai ya zo da rana rana ita ce alama ta wuni ita ce dalili wuni ya zo wannan nufi ne na Allah ta baraka ta'ala ثم قبضناه ثم قبضناه sannan muka damke shi shi wato ainihin wunin ilai na zuwa gare mu abdan yasiran danka wanda yake kaɗan wai sai ana wunin nan yana baya yana baya yana baya har kuma me har dare ya shi shi kenan sai kuma shiga wani yanayi an gane ko shi sai ce sahalar Eh, ibn abbas kuma ya ce sari'an mujahid ya ce hafiyan wai manasa dai kaɗan-kaɗan a hankali a hankali wani zai zo kama inda shi ma dare kaɗan-kaɗan yake tafiya har lokacin sai ya ƙare ya tafi wuni ya sake zuwa wannan duk iko ne na allah ta baraka wata وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا yace wa huwa allazi shine wannan ja'ala lakum kuma Laila ya sanya muku dare libasan mai tufa ce wato mai lullubewa da duhunsa in ya zo ya lullube ku da duhunsa sai ku je kuma ku nemi makwanci domin ku huta wannan bai sanya baccin ku kuma su bata hutu ne gare ku bacci hutu ne shi sa musamman kuma baccin dare shi ne wanda yake zama cikakken hutu wanda zai tafiyar da gajiya Da abin da ka ɗauko na wuni ka zo kai bacci yan awoyi da izinin Allah da izinin Allah ka farka sai ka ji gajiya ta ta da ka Allah ya kira shi da wannan baccin bacci batar hutu ainihin gare ku waje alan hara. ya sanya kuma wuni lushuran wurin ɗaiɗaita a je a nemi abinci eh, wuni lokacin ɗaiɗaita ne kowa zai fita eh, mutane za su fita ne ma'aishin wajen neman abincinsu wa makasibihim da sana'o'insu wa asibabihim da hanyoyin arzikinsu mai sana'a ya tafi mai kasuwa ya tafi mai gona ya tafi mai aiki ya tafi kowa zai tafi wajen neman ainihin arzikinsa wannan don rahama ce ta allah ta baraka wata kamar yadda ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yana daga rahama Allah ya sanya dare da rana dare litaskunu fihi dan ku nutsu a ciki dan kwanta ku huta wannan hara wuni kuma litabta gomin fadli don ku nema daga farallar ubangiji a ji a yi sana'o'i iri daban-daban da kiran kaga wanda ya akasa wannan to sai ya ji ba daɗi wanda ya mai da rana ita ce lokacin bacci dare shine lokacin aiki to ya aka sa ɗabi'ar ubangiji dole sai shi ba ya ji ba daɗi kamar inda da yawa wasu guraren za ka samu rana shi za a yi ta sharar bacci dare kuma shi ne lokacin yawa-yawa shi ne lokacin abubuwa wanda aka sa ɗabi'a shi sa suke cewa duk wani bacci da mutum zai bai kai kamar baccin dare ba in za ka wuni kana yi amfaninsa a jikinka ba zai yi kamar baccin dare ba misali kai a baccin awa goma da rana to baccin awa biyar mai kyau da daddare ya fi ya fi amfani a jikinka ya fi ma'ana a jikin saboda haka allah ya sanya ɗabiya dare ya zama hutu rana ta zama neman abinci babu laifi idan mutum ya gaji da ranar ya huta ko yana jin baccin ya yi saboda ya taimaka masa wajen tsayuwar dare kamar kailula da ta zama ɗabi'a ce ta laraba amma kuma ta zama sunna daga baya ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yi wannan ita ce kyakkyawar ɗabi'a وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا كلا ولقد ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا Allah yana ci gaba da gaya mana ikonsa da ƙudurarsa amma yana da inda ya zo mana da dare da wuni ko kuma haka shi yake zuwa mana da iska wacce take koro hadiri hadiri kuma ya zubar da ruwa ruwan nan ya zama alkhairi gare mu mu ci eh, mu sha daga ciki dabbobin mu su sha ƙasa ta sha mai shuka shuka amfani ya fito ya zama abinci gare mu da dabbobin mu gani ko shi ne cewa wanda zai arsalar riyaha shi ne wanda yake aiko iska bushran ta zama bushara bai ne dai rahmati kafin rahama allah ta a nan rahama same ruwan sama to allah ya aiko iska iska nan sai ta zama ta tayar da hadiri hadiri kuma sai zubar da ruwa sai zama mai rahama sai zama rahama gare to wannan rahamar ita ce ice wa an zalla minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ma'an ruwa tahuran mai tsarki mai tsarkakewa minas sama'i daga sama to kenan Allah ya gaya mana yadda yake ainihin samar da hadiri kuma ruwa ya samu shine aka ce wannan yana daga kudurar ubangiji da ikonsa wanda yake cikakke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yursilur riyaha yana aiko iska mubashiratin sana masu bushara za ga alama ta taso sai a ce a ah, alhamdulillah ga hadiri nan ga hadiri in hadiri zo kuma kaga ana sare da me ana sare da rahama ubangiji ta ce ruwa to suna masu mushara bi maji sahabi da zuwan girgije shine hajiri ba bayanta girgije kuma shine zai zai zubda ruwa to shine nan ya mana bayanin nau'o'in iska din cewa iska ta nau'o'i ce dewa kuma a cikin sifofi masu yawa take zuwa yana daga ciki ma yuthiru sahaba iska da take da hadiri wa minha ma yahmilu akwai iska kuma da take take dauke da hadiri, sai ta kai shi inda Allah yake so ya je ya zuba wamin ha akwai daga cikin iska ma ya suku wanda ita kuma kora hadinin take yi ta rarraba shi gurgudu inda Allah yake son ya ci wamin ha ma ya kunu mai na dai sahabi mubashiran akwai daga cikin iska wacce za ta zama bushara ce kafin saukar ruwa wamin ha ma ya kunu kabla zalika akwai wanda za ta zama kafin wannan ta kumbul arda ita kuma za ta ta share kasa kura ta bulbulbulbul ta sauri duk ta shashare muku gurare Eh? ruwan sama ya zo ya zuba wa min ha ma yalqahu as-sahaba akwai daga iska wanda ita kuma barbara take wa hadiri don ya me ya samu dau ciki ya zubar da ƴaƴansa shine ruwa wannan duk nau'i ne na iska wanda Allah yake hore su kowace kuma ya bata aikin da take yi saboda mu saboda arzikin mu ruwan ya zama rahama gare mu na yace linuhi bihi baldatan maita shi ruwan nan mai tsarki don muraya gari mai tan wanda yake matacce bihi da shi Kasa ta bushe ta zama matacciya ke to da sababin saukar ruwan sama sai ta rayu sai ta zama an ta jika an sa mata iri ta fashe iri ya fito da ba don ta samu rai ba sai dai a zubar da shi a nan kawai ba ba ba motsin da irin zai ita kanta ba za ta motsa ballantana ta fitar da irin amma saboda ta samu rai yanzu sai ta yi ta ɗoru ta ɗoru ciki da wanda ta samu sababin ruwa yanzu sai ta haifar da ɗaya shi ne wannan tsaron sai ya fi wani skihu wani skiyahu min ma khalaqna an'aman muna shayar da ruwan saman nan min ma khalaqna daga abin da muka halitta an'aman dabbobi muna shayar da dabbobi da shi da da ainihin wato shi wannan ruwa ɗin muna shayar da dabbobi da shi shi ce wa anasiya kathira da kuma wato kwazazzabai ko gulabe wanda suke masu yawa wanda muke shayar da su su kuma sai mutane su je suna ɗiba suna amfani da shi dabbobi ma suna zuwa suna amfani da wannan wanda yake izuba a cikin kwazazzabai da gulabe da kududdufai sai a je ana ɗiba ana amfani da shi wannan rahama ce ta allah ta baraka wata wal bai nahu. hakika mun rarraba ruwa bai nahu tsakanin mutane mun ba wannan bangare mun ba wancan bangare zakaru don su tuna ni'imar ubangiji da rahamarsa da ya musu ta zama mai ta zama sababin gode masa da kuma ainihin bauta masa amma fa a ba a tsarin nasi mafi yawan mutane sai suka ki tunatuwa nan ta hanyar saukar da ruwa da Allah yi wanda ya ba su ruwan da za su sha dabbobin su sha ya raya musu kasa da ita eh, aka yi shuka ta fito aka samu abinci duk mutane sai su manta ce wannan ikon Allah ne ko kuma farala daga ubangiji illa kufura sai su wa Allah bayan wannan baiwar da ya musu in ya ce su yi su ya fito musu da abincin ga ruwa su sha ga abinci ya fito musu da shi su ci su koshi amma kuma me maimakon su gode masa ta hanyar bauta masa sai ya zama mutunce masa suke yi ta hanyar kafirce masa da saba masa a bisa umarninsa wanda ya nuna mana halayyar dan adam ta yadda yake wa Allah butulci da kuma kafirce masa Allah subhanahu wataala ya shirya da sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in